saboda duk ni'imar da Allah ya ma tana bukatar godiya wanda kuma baka san iya nemomin da Allah ya mawa inda da kansa yana cewa in ta'udu ni'matallahi la tusuha idan kun yi kokarin ku iya ku kididdige iya nemomin da Allah ya muku ba za ku iya to gashi kuma kowace ni'ima tana bukatar godiya to amma al nan idan ka faɗe ta to ta nitsar da dukkanin ni'imar da Allah ya ma saboda al sun ce listigraq jins ta nitsar da duk dangin godiya na kan ka ce alhamdulillah ka yi godiya duk wata nima da Allah ya ma shi ne ce alhamdulillah don yin godiya tabbata ga Allah Allah zai zala ala abdihil kitab wanda ya saukowa da bawansa littafi anan ya kirawo annabi da Abdu bawansa sannan ya raba shi zuwa kansa ka yi zama suna ne da annabi sallallahu alaihi wasallama ko laƙabi ne da manza Allah yake son a yi masa shi a yi masa shi saboda idan da akwai wani lakabi da Allah zai wa manzan Allah a cikin alkur'ani wanda ya fi waɗannan to da ya yi masa su a sura da ta gabata ya ce subhanallah zai asara bi abdihi gani ko a nan kuma ya ce alhamdulillah zai anzala alkitab zala ala abdihi alkitab godiya ta tabbata gwamnati wanda ya saka da littafi ga wannan lakabi ne babba da manzan Allah ke sansa naka shi ma ya yace la ni kama adaratin nasara isa ibn maryam walakin kulu abdullahi wa rasuluhu qulu abdullahi wa rasuluhu wannan lakabi ne babba da manzo Allah yake so walam yaj'al lahu iwajan bai sanya shi ba ainihin iwajan karkatacce ai fihi iwjaj bai sanya akwai karkata a cikinsa ba wala gan ko bata bal ja'alahu mu'tadilan ya sanya shi miƙaƙe shi ya ce qayyiman miƙaƙe me yasa liyunzira ba'san shadidan dan ya gargadi ainihin dan ya gargadi ba'san yaƙi shadidan mai tsanani milladunu daga gare shi yaƙi dawa ga wanda suka sabawa ainihin abin da manzan Allah ya zo da shi suka karyata shi to yace to yana gargada su da yaƙi mai tsanani shine ainihin za a yaƙe su da sababin karyata manzo da kuma kin yadda da shi shi sa yace liman khalafahu dan ya gargadar da yaƙi mai tsanani daga gare shi liman khalafahu ga wanda ya saba masa wa kadhaba wa ya karyata shi walam yu'min bihi kuma bai imani da shi ba to Allah yana sanar da shi yana gargadar da shi cewa to zai kulla yaƙi mai tsanani da shi wannan yana nuna nan gaba kenan waɗanda suka ƙi yadda da abin da manzo ya zo da shi to za a ba shi dama ya yaƙe su kamar yadda ya kasance kuma aikaci wa yubashshirul mu'minin yana yi wa mu'minai bushara bi hazal qur'an da wannan alqur'ani